Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to hakika ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai, waɗancan su ne ‘yan wuta’. su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadaƙallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohertz dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon gmt da kuma ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye shiryen mu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da tara uku biyar da shida hamsin sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu saurare barkanku da warhaka, kuma mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na rana. A yau Juma'a da ni sunusunti zan jagoranci gaba da shirin kamar haka. Bayan sauraron labarin duniya sai shirye-shiryenmu ne da kullum. A halin yanzu sai a fara sai a gyara zama domin sauraron labarin duniya. Labarun duniya mai karantawa sunusunti da farko muhimman kanansu Mataimakin shugaban ƙasar Iran na farko ya jaddada cewa kalmar miƙa wuya ba ta da gurbi a al'adun siyasa da tsaron Iran. Shugaban Majalisar Shawarar Musulunci ta Iran ya bayyana cewa jagoran juyin jihalin musulunci ya ba da umarninsa ga sabbin kwamandoji da kansa a lokacin yakin baya-bayan nan kamfanonin ishora za su kaurace wa jiragen ruwa da ke da alaka da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda tsoron fuskantar hare-haren ƙasar yemen yanzu kuma ga cikakkun labarin nan mataimakin shugaban ƙasar iran na farko ya jaddada cewa kalmar miƙa kai ba ta da gurbi a al'adun siyasa da tsaron iran mataimakin shugaban ƙasar iran na farko muhammad riza arif ya jaddada cewa kalmar miƙa wuya ba ta da gurbi a al'adun siyasa da tsaron ƙasar iran arif ya ce kamar yadda yake gani kamar yadda kuke gani kalmar miƙa kai ba ta da gurbi a al'adun siyasa da tsaron jamhuriyar musulunci ta iran yana mai jaddada cewa su mutane ne masu wayewa tare da ingantaccen tarihin al'adu wanda ya wuce dubban shekaru ba su neman yaƙi kuma ba fara ba su fara shi sun yi imani da zaman lafiya da kwanciyar hankali kuma a shirye suke don tattaunawa amma ba za su miƙa wuya ga kowane hali ba a wata hira da ya yi da hamna'i.ir arif ya jaddada cewa an sha ambatan hakan sannan kuma jagoran junji halin musulunci ya bayyana cewa ba za su fara yaƙi ba amma idan aka tsokane su to iran za ta mayar da martani kuma haka yake har yanzu makiya 'yan sahaniya ba za a taɓa amincewa da su ba an da ya tsare ta buɗe wuta a ƙasar labanan amma kamar yadda ake gani bayan tsare ta wuta an samu adadin shahidai masu yawa sadaukarwa ta kasance domin kare iranci kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ya yi tsokaci kan takunkumin da amurka ta kakaba kan jami'ar majalisar ɗinkin duniya da cewa ba za iya murkushe gaskiya ba kakakin ma'aikatar haƙoƙin wajen ƙasar iran ismail baƙa'i ya yi tsokaci kan takunkumin da amurka ta kakaba wa wakiliyar majalisar ɗinkin duniya na musamman kan halin kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a yankunan falasinawa da aka mamaye francesca albani a cikin wani rubutu a dandalin x a ranar juma'a baƙa'i ya bayyana cewa ba za a iya murƙushe gaskiya ba wakiliyar majalisar ɗinkin duniya ta musamman kan halin da ake ciki na kare haƙƙin bil'adama a yankin falasɗinu francesca albanese ta fuskanci takunkumi da girma da girman kai saboda fallasa gaskiya da kuma tsayin daka kan laifukan kisan ƙari dangi ma mai yankunan falasɗinawa da nuna wariyar al'umma a cikin saƙonsa baƙa'i ya bayyana cewa wannan hukunci na takunkumi ya zo ya zo daidai da karɓar bakoncin mai laifin yaƙi da kotun duniyan kotun hukunta manyan laifuka na duniya ke nema benjamin netanyahu a lokacin da yake birnin washington na amurka ya kara da cewa a yau amurka tana nuna munafinci a fili kuma duniya ta shaida hakan shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran ya bayyana cewa jagoran juyin juhalin musulunci jagoran juyin jihar musulunci ya ba da umarninsa ga sabbin kwamandoji da kansa a lokacin yakin baya-bayan nan shugaban majalisar shawarar musulunci ta iran muhammad bakir muhammad bakir kalibab yayin da yake ishara da umarnin da jagoran juyin jihar musulunci ya bayar a yakin kwanaki sha biyu da aka kakaba wa iran ya ce jagoran juyin jihar musulunci ayatollah said ali hamna'i ya kasance a ɗakin kwamandoji sau biyu a lokacin yaƙi tare da bayar da umarninsa ga sabbin kwamandojin jamhuriyar musulunci ta iran a wata hira da aka yi da shi ta gidan talabijin kalibab ya ƙara da cewa kwamandojin da aka naɗa sa'o'i bayan fara kai har-hare kan ƙasar iran ƙwararru ne da suka yi kama da tsararrakinsu kwamandojin da suka yi shahada kuma suka shiga fili nan take kalibab ya jaddada cewa cikin sa'o'i kaɗan ne jagoran juyin halin musulunci ya samu nasarar kubutar da sojojin ƙasar daga irin firgici da suka shiga na fuskantar hare-haren wuce gona da iri da yahudawan sahiniya suka kaddamar kan ƙasar iran masu saurare kada ku sha'afa labaran duniya suna zuwa muku ne kai tsaye daga sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran da ke nan birnin tehran kamfanin ishora za su kaurace wa jiragen ruwa da ke da alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila saboda tsoron fuskantar har-haren ƙasar yemen jiragen ruwa da ke alaƙa da haramtacciyar ƙasar isra'ila za su fuskanci ƙauracewa daga kamfanonin ishora sakamakon munanan har-haren baya-bayan nan da sojojin yemen suka kai kan jiragen magic sea da eternity sea waɗanda suka kai ga nutsewa a teku a ranar alhamis ta gabata a cewar wani rahoto da kamfanin dillancin labaran Reuters ya wallafa ya bayyana cewa majiyoyin masana'antar ishora sun ce kamfanonin ishora za su yi ƙoƙarin kaucewa rufe duk wani jirgin ruwa da ke da alaƙa da haramtacce ƙasar isra'ila ko da kuwa alaƙar ta kaikaici ce kamfanin dillancin labaran na rotus ya nakalto daga munro anderson babban jami'in gudanarwa a basel protect wani kamfanin inshoran haɗarin ruwa na teku cewa abin da suka gani a wannan mako yana kama da komawa ga ƙa'idojin kai hari a tsakiyar shekara ta 2024 wanda a zahiri ya hada da duk wani jirgin ruwa ko da kuwa yana da alaƙa mai nisa da haramtacciyar ƙasar isra'ila sojojin mamaya isra'ila guda biyu ne suka halaka tare da jikatan wasu shida na daban sakamakon wata nakiya a fashe a kudancin zirin gaza sojojin mamayar isra'ila biyu ne suka halaka wasu shida kuma suka jikata bayan tara tsawon wata wanakiya a garin hominus da ke kudancin zirin gaza kafin yada labaran yahudawan sahaniya sun watsa rahoto da sanyin safiyar yau juma'a cewa sama da jiragen sama masu saukar ungulu ne suka kai ɗauki domin kwashe sojojin da suke ƙarƙashin bangare na 669 sojojin da sojojin da suka halaka sun yi ta sintiri cikin dare a Hom biyo bayan rugujewar wani gini da aka makare da nakiyoyi domin tunkarar wata runduna ta musamman ta Yahudawan sahuniya a yankin ta yi nuni da cewa yawancin sojojin da suka halaka na cikin mawuyacin hali. kuma an kai su asibitoci domin kula da lafiyarsu ƙarshen labarin duniya kenan. To madalla bayan da aka mashan labaran duniya sai shirye mu na yau da kullum da suka haɗa da shirin kokun san mu koyi harshen farisanci don matasa mu koma noma. filin baɗakarwa sannan shirin amsoshin fikihu da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim masu sauraro yau Juma'a. ashirin ga watan tir shekara ta hudu hijira kamariya wacce ta yi daidai da 15 ga watan muharram shekara ta 1447 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da 11 ga watan yulin shekara ta 2025 miladiya. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 37 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 11 ga watan yulin shekarar 1978 miladiya majalisar ɗinkin duniya ta sanya ranar 11 ga watan yuli na kowace shekara ta zama ranar mutane ta duniya saboda a shekarar ce mutane a duniya suka wuce biliyan biyar kafin haka dai shekaru 40 da suka gabata ne majalisar ɗinkin duniya a karon farko ta gabatar da daftari na musamman don tsara iyali a kowace ƙasa a duniya dalilan da suka bayar na aiwatar da wannan shirin dai shine karuwar yawan mutane a kowace ƙasa a duniya yana buƙatar samun ci gaba a wannan ƙasar a cikin dukkanin al'amura a dawwame kuma a kowace shekara dole kowane gari ya ƙara faɗi dole ne a gina sabbin asibitoci dole ne a gina sabbin makarantu dole ne a ƙara ƙarfin wutar lantarki da sauransu dole ne a taimakawa matasa su sami ayyukan yi da sauransu sai kuma a shekara ta 2017 an gabatar da shawara a majalisar wacce take cewa idan ba a ɗauki matakan da suka dace ba ƙasa wato wurin zama na mutane da kuma gonakinsu zai zama matsala babba a duniya zuwa shekara ta 2050 saboda yawan mutane da sunan hangen nesa dangane da yawan mutane a duniya ta shekara ta 2017 a cikin shawarar da aka gabatar an yi maganar yadda karuwan mutane a duniya yake sauri da yadda hakan zai gurgunta shirin ci gaba na kasashen duniya na majalisar ɗinkin duniya zuwa shekara ta 2030 kuma shawarar ta yi gargaɗin cewa idan yawan mutane na karuwa da wannan sauri da yake yi to kuwa fa ba za a cimma wannan guri na majalisar ɗinkin duniya nan da shekara ta 2030 ba a cikin shawarar an kawo cewa yawan mutane a shekara ta 2016 biliyan 7 da miliyan 600 ne sannan idan hakan ya ɗore a ƙarshen shekara ta 2017 da ake ciki zai zama biliyan 7 da miliyan 400 sannan bayan shekaru 35 yawan mutane a duniya zai kai biliyan 9 da miliyan 700 wannan adadin ya fi adadin da aka gabatar wa majalisar ɗinkin duniya da miliyan 100 shekaru biyu da suka gabata tare da wannan ya zama dole ga kasashen duniya su yi lissafi mai kyau na ƙwararru a su don tsara rayuwar mutane inda za su rayu cikin walwala da adalci da aminci da lafiyan jiki da kuma rayuwa a cikin farin ciki. masu sauraro ko kun san cewa shekaru 858 da suka gabata a ranar irin ta wato 15 ga watan muharram shekara ta 589 hijira ga mariya aka haifi babban malamin addini aliyu dan musa dan jafar wanda ya shahara da sunan said bin tawus a garin hilla na ƙasar iraki said bin tawus ya tashi a garin hilla inda ya kammala dukkanin karatunsa na sharar fage a can daga nan sai ya je birnin bagdaza na ƙasar iraki inda ya yi shekaru goma sha biyar cur yana rayuwarsa yana ƙara karatu a gaban manya-manyan malamai na lokacin banda haka a lokaci guda said bin taus yana ƙara samun matsayi a cikin al'ummar musulmi sai da ya kai matsayin da ba wani babban malamin da ya fi shi a zamaninsa wanda kuma yake da mabiya masu yawa banda haka yana da halayen shugabanci da kula da mutane wanda ya ƙara masa so a cikin zukatan mutane. Littattafan da Said bin Tawus ya rubuta suna daga cikin amintattun littattafai a cikin musulmi. Daga cikinsu akwai Alluhuf wanda ya yi magana a kan abubuwan da suka faru a Karbala a ranar Ashura wanda ba a taɓa rubuta ba irinsa ba a wannan fagen. Ya zama makoma ga duk wanda yake son sanin abin da ya faru a waƙiyar karbala sai kuma littafin iqbal bisalihil amal da kuma sa'adu su'ud duk suna cikin littattafansa da ƙarshe ibn tawus ya rasu a shekara ta 664 hijira kamariya yana ɗan shekara 75 a duniya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 30 da suka gabata a ranar irin ta wato 11 ga watan yulin shekarar 1995 miladiya a daidai lokacin da ake yakin basasa a kasar yugoslavia sabiyawa sun yi wa musulmi kimani dubu takwas kisan kiyashi a garin srebrenica wannan duk tare da cewa majalisar ɗinkin duniya ta shelanta garin srebrenica a matsayin tudun na tsira ga wanda ya kawo kansa a wurin a shekarar 1993 a yakin basasa da ake yi a kasar yugoslavia sannan ta kawo jami'an tsaro na majalisar ɗinkin duniya suka jibge a garin don kare lafiyar duk wanda ya iso amma duk da haka suka bar 'yan bindigan sabiya masu tsauran ra'ayin addini kuma makiyan musulmi masu samun goyon bayan gwamnatin kasar sabiya a belgrade suka shiga wannan wurin suka aikata wannan kisan kiyashi a lokacin da musulmai a srebrenica suka fahimci sabiyawa sun shiga garin sun yi ƙoƙarin ficewa amma sabiyawan su yi masu ƙofar rago a garin suka kuma kama su ɗaya-ɗaya suna ɗaurewa a cikin sa'o'i 48 sun kashe musulmi dubu takwas malaman tarihi sun bayyana cewa wannan shine kisan kiyashi mafi muni da aka aikata a kasashen turai tun bayan yakin duniya na biyu sojojin holanda waɗanda suke aiki wa majalisar ɗinkin duniya a garin ba su yi komai ba wajen hana wannan kisan kiyashin sannan dukkanin kasashen turai ba su damu da abin da ke faruwa a ƙasar yugoslavia ba wanda ya zama abin tunani dukkan kwamitoci uku da aka kafa don binciken abin da ya faru bosnia sun ce laifin majalisar ɗinkin duniya ne da kuma tarayyar turai na rashin kare musulmin ƙasar bosnia da ke garin srebrenica آموزش زبان فارسی مکوی هرشن فارسنچی الله الرحمن rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da kowa a cikin wannan shirin mu koyi harshen farisanci da ya dala ubangiji a yau za mu shiga darasi na goma sha hudu ne muna sake tantar da kudi kan cewa muna da matanin wannan shiri a cikin shafin muna intanet waɗanda suke buƙatar diba wannan mutane sai su ziyarce mu muna kuma watsa shirin ne a kowace rana ta talata idan ba a manta ba a makon da ya gabata mun ji cewa muhammad wanda yake ɗan asalin ƙasar masar ne yana buƙatar ya san wasu abubuwa dangane da sai da sayarwa na iran akan haka A yau shi da wani ɗaya daga cikin abokansa a aji mai suna Hamid sun tafi babbar kasuwa kuma tsohuwar kasuwar Tehran. Wannan kasuwa tana kudancin birnin Tehran ne kuma tsohuwa ce kwarai. Muhammad wanda yake so ya san komai dangane da Iran yana da matukar muhimmanci gare sa ya je wannan kasuwa. Akan haka ya ba da mahimmanci matuƙa wajen saye da sayarwa da kuma yadda mutane suke kai da komowa a cikin wannan kasuwa. Domin jin yadda ta su ta kasance zuwa babbar kasuwar birnin Tehran sai an fara sararin sabbin kalmomi waɗanda za a yi amfani da su a cikin wannan tattaunawa, kamar yadda muka saba a cikin kowane darasi. بازار In. Wannan. ونن قدیمی Sisat. sisad ɗari uku sol shekara qabl kafin inja anan بازار تهران kasuwar Tehran. Ceju Alib. A da ƙayatarwa. Isme inja cheese. Sunan nan menene? Mardum. Mutane. Miguyand. Suna cewa. Bazar Buzurg. babbar kasuwa. Khaili. Ƙwarai. Hast. Akwai. Furushka. Wurin sai-sai. Hamechis. Komai. Khub. Mai kyau. Arzan. Mai arha. راه رو wurin و باریک matsatse سقف روپی برایم گرینی جالب است می رو من فکر می کنم نی اینا تنانن همیشه کودیوشی شلوغ می کوسو شهرها گرورو شهر گری دیگر ونی بازار قدیمی tsohuwar kasuwa. آنها دارند سو سندا همه دکا همه شهرها دکان گروروا To yanzu kuma sai a saurari tattaunawar Muhammadu da abokinsa فکر میکنم این بازار خیلی قدیمی است. بله، این محل قدیمی است. از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است. چه جالب. اسم اینجا چیست؟ مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. خیلی فروشگاه در این بازار هست بله اینجا همه چیز هست خوب و ارزان اما راهروی بازار باریک است بله راهرو باریک و سقف خیلی بلند است آره اینجا همه چیز برایم جالب است To Madalla yanzu kuma sai a saurari tattaunawar amma tare da fassararta. حمید فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است. حمید نی اینا تنانن wannan kasuwar tsohuwa ce kwarai. Bale, این محل قدیمی است از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است ای wannan wurin tsoho ne tun daga shekaru 300 da suka gabata a nan kasuwar tehran take چه جالب اسم اینجا چیست؟ آد قایتروا یا سونن نن مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. متنه سنا چه منن ببر کسوا خیلی فروشگاه در این بازار هست. اکوی اورارن سیا دیوا از کن ونن کسوا بله اینجا همه چیز هست خوب و ارزان ای انان اکوی کومی میکو کما می ارها اما راهروی بازار باریک است. اما ورن وچور کسور متسسه بله، راهرو باریک و سقف خیلی بلند است. ای ورن وچه ور اینه کما رپنگ یه او قره. آره اینجا همه چیز برایم جالب است. ای انام کومی یک ایتردنی قره. yanzu kuma sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa. حمید فکر می کنم این بازار خیلی قدیمی است. حمید نی اینا تنانن ونن tsohuwa ce kwarai. بله این محل قدیمی است از 300 سال قبل اینجا بازار تهران است ای wannan wurin tsoho ne tun daga shekaru 300 da suka gabata a nan kasuwar tehran take ce جالب اسم inja چیست؟ a da ƙayatarwa ya sunan nan مردم به اینجا بازار بزرگ میگویند. متنه سنا چه منن ببر کسوا خیلی فروشگاه در این بازار هست. اکوی اورارن سیا دیوا از کن ونن کسوا بله اینجا همه چیز هست. خوب و ارزان. ای A nan akwai kome mai kyau kuma mai arha. اما راهروی بازار باریک است. اما ورن وچور کاسور متسatsi ne. بله، راهرو باریک و سقف خیلی بلند است. ای، ورن وچور متسatsi ne, kuma rufin yana da tsawo آره اینجا همه چیز برایم جالب است ای komi ya ƙayatar da ni قره Muhammadu dai yana ta diba kai koman mutane a cikin wannan kasuwa. Kasuwar tana da cinkoso kwarai, mutane suna ta kai da dawowa a cikin wannan kasuwa ga kuma wurin wucewa a cikin kasuwar yana da matsaci kwarai akwai wuraren sayar da kayayyakin sawa akwai kuma wuraren sayar da zinari da wuraren sayar da darduma duk dai abin da kuka sani cewa ana sayarwa a cikin kasuwanni to akwai shi cikin wannan babbar kasuwa ta birnin tehran domin a ji ci gaban wannan tattaunawa tsakanin muhammadu da abokinsa hamid sai a ƙara saurarawa. اینجا همیشه شلوغ است. بله، اینجا همیشه شلوغ است. شهرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند. بله، همه شهرهای ایران بازار قدیمی دارند. گه ونن تتوناوا تردا پسرتا اینجا همیشه شلوغ است. اون کو دیوشی اکوی کوسو؟ بله، اینجا همیشه شلوغ است. ای، اون کو دیوشی اکوی کوسو؟ شهرهای دیگر هم بازار قدیمی دارند. سورنگروا ما سنا دا سوهور کاسوا؟ بله، همهی شهرهای ایران بازار قدیمی دارند. E, dukkanin garuruwan Iran suna da tsohuwar kasuwa. Sai a ƙara sauraron wannan tattaunawa ta Muhammadu da abokinsa Hamid. To madalla, a mako mai zuwa da yadda Allah Ubangiji za a je mu da wani sabon shiri na mu koyi harshen Farisanci. To amma kafin mu kai ƙarshen mai ban kwana da ku muna kara tunatar da ku cewa ana iya samun matanan wannan shiri namu a shafin mu na intanet sai a ziyarci wannan shafi ko muna watsa shirin a kowace rana ta talata. To amma kafin lokacin da za a ji mu da ci gaban wannan shiri a mako mai zuwa kenan a madadin Muhammad da Hajji Furo wanda shine ya haɗa shirin a fefe ne Abdullahi Salihu ne nake muku fatan alheri a tarbiyyar mu a mako na gaba. Thank you. don matasa. bismillahir Rahman rahim ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon jigo a ƙarƙashin wannan shiri da muke kawo muku na don matasa idan dai ba a manta ba jigo na ƙarshe da muka gabatar muku ya yi magana ne a kan yadda addinin musulunci yake kallon matasa da kuma matsayin da ya basu a cikin al'umma mun kuma yi hira da malamai dangane da hakan wanda a ciki muka ji bukatuwa wato da ake da ita ta matasa a cikin fagage da dama na rayuwa a bisa tuni abu na ƙarshe da malaman da muka yi hira da su suka mai da hankali a kansa shine rawar da matasan suke iya takawa wajen samar da sauyi a cikin al'umma sheikh bashir lawal ya yi ishara da yadda a cikin ƙasashen laraba matasa suka zama na gaba-gaba wajen kawo sauyi to a wannan rana za mu shiga ƙarƙashin wani jigo ne mai muhimmanci a rayuwar matasan wannan kuwa shine wato tattalin arziki da rawar da samari da matasan suke takawa a cikinsa domin ci gaban al'umma sai dai yin magana a kan jigon zai kasance ne a cikin ɓangarori guda biyu da za su zo muku a cikin makonni biyu a jere bangare na farko zai taɓo magana ne akan bayani a nazarce dangane da wannan irin rawar da samari suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma abin da suke bukata domin shiga a yi da su a cikin wannan wato cinikayya da kasuwanci bangare na biyu kuwa zai mai da hankali ne akan kalubale na shiga cikin fagen tattalin arziki wanda ya hada da sanin kasuwa da kuma yin shiri ta fuskar ilimi da ya zama wajibi a wannan ne da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na shirin zai kasance for the and made us better Oh Allah, we've shamed ourselves, strayed from an Domin sanin kowace rawa ce fagen tattalin arziki da kuma abin da suke bukata domin shiga a yi da su a cikin wannan wato cinikayya da kasuwanci. bangare na biyu kuwa zai mai da hankali ne akan kalubale na shiga cikin fagen tattalin arziki wanda ya hada da sanin kasuwa da kuma yin shiri ta fuskar ilimi da ya zama wajibi a wannan ne da fatan za a kasance tare da mu domin jin yadda bangare na farko na shirin zai kasance He changed the world for the better and made us little creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Domin sanin kowace rawa ce matasan suke takawa wajen ci gaban tattalin arziki mun tuntuɓi Malam Bello Abba Ahmad wanda malami ne na ilimin tattalin arziki a kwalejin bada horo ta jihar Jigawa da ke garin Gumel. ga abin da ya yi mana bayani a kansa a nazarce. matasa su ne kusan ƙashin bayan tattalin arzikin kowace ƙasa saboda su ne masu ƙarfi a jiki waɗanda za su yi ayyuka waɗanda za su samar da abubuwa na ci gaba alal misali a najeriya idan ka duba kusan kashi saba'in na hada-hada kasuwanci ana yin ta ne a a kasuwanni waɗanda ba su shafi bankuna ba misali kasuwannin sabon gari a kano onitsha market za ka tarar kusan e, duk kudaden da suke kai komo yawanci ba ta hannun bankuna suke tafiya ba saboda haka waɗannan wanda ake kira wato ƙananan kasuwanci za ka tarar kusan akasari matasa ne suke tafikar da su alal misali idan ka duba za ka ga mafi yawanci Eh, kusan kashi saba'in na al'ummar najeriya suna zaune ne a wuraren da kamar za a ce karkara kenan to a waɗannan wuraren za ka tara kuma fi yawanci akasarin abin da suka fi shine abin da ya shafi noma kiwo wanda kuma yawanci matasa masu ƙarfi a jiki yawanci shi ne suke yi saboda haka a birane kuma za ka tara duk wasu ayyuka na ƙarfi gini ne kasuwanci ne eh, da ko ne ka tarar matasa su suke saboda haka eh, idan kana magana ci gaba lallai ya kamata ka duba cewa ah, an ba matasa muhimmanci domin su ne karfin bayan kowane arziki na kowace ƙasa. To aikace kuwa shirin namu ya tuntuɓi Alhaji Ishaqa Tanimu wanda ɗan kasuwa ne kuma matashi a maraɗi da ke jamhuriyar Nijar. Mun tambaye shi domin ya yi mana bayani a kan rawar da matasa maraɗi suke takawa a fagen tattalin arziki da kuma gudunmawar da suke bayarwa wajen ci gaban tattalin arziki ga abin da yake cewa. To musamman yanzu dai abin da muka tabbatar shine cewa matasa yanzu sun yi wanda suka manyanta yawa a cikin harkokin kasuwanci sun kuma a bangarori iri daban-daban. kama daga kasuwanci na a ce mutum wannan dila ne kamar import export wanda shi zai kawo ko ya fitar ya sai da a kasashen waje ko ya kawo da kasashen waje yanzu duk galibi wannan a cikin wannan ma yanzu matasa sun yi sun yi tsofaffi kuma akwai su da yawa dan adadin su bai kai tsaye ba wanda zai haɗi adadin irin waɗannan sannan kuma a fanni kasuwanci irin na tsaka-tsaki wanda shi ba oda mutum yake ba amma zai saye kuma shi mai saye ne shi ma ya raba ma kananan 'yan kasuwa a wannan ma matakin akwai matasa sosai kannan mataki kuma daman na ƙasa mataki na ƙarshe cewa wannan mai sayarwa ne mai da ma waɗanda suke amfani da abu masu sarrafa shi wannan kuma dama nan aiki ne na matasa sun yi yawa a ciki. To kowane kalubale ne yake gaban matasan da suke son shiga cikin harkokin tattalin arziki ga Malam Bello Abba Ahmad da bayani a kai. Na farko matasa suna fuskantar kalubale masu ɗimbin yawa kuwa. Na farko shine rashin jari. Akwai matukar ƙarancin jari ta ɓangaren gwamnati ta ɓangaren bankuna. Na farko shine gwamnati har yanzu Eh, ba ta samar da wasu hanyoyi ba ta yi kokari a da ta yi samar da irin su people's bank wato bankin talakawa su nacb wato bankin manoma wanda kuma aka samar da community banks bankuna waɗanda suke ƙananan bankuna domin duk a rubuce ana so ya zanto suna bawa matasa jari na wanda za su fara ƙananan kasuwanci amma abin ba kusan bai cimma ruwa ba domin har yanzu za a ga bankunan suna da matsaloli ko gwamnati ba ta samu musu da kuɗi ba sannan kuma ya zanto su bankunan 'yan kasuwa ba za su ba matasa bashi ba saboda matasa ba su da abin da za su jingina da shi domin a ba su bashi. Shi ma Alhaji Isa Katanimu ya yi mana ƙarin bayani da cewa. na farko dai shi ne eh, rashin shari da san kasuwanci dama ya ta'allaka ne da karfin jarin mutum tun farko da dama ainihi kasan san jarin galibi akan same shi ne ko dai wani ya taimaka maka ya baka jari ko kuma ko da ka yi karatu ne ka kare in dai kasuwanci kake son ka shiga idan ka ga za ka bukaci ko dai jari wani ya taimaka maka da shi ko kuma waɗansu mutum zai bi ta hanya ne na banki ya ci bashi wanda zai fara da shi ko kuma waɗansu abubuwa makamantan haka. Kan ta dai da karfin jarin mutum. To babban matsala dai jari ce. Mutum bai da karfin jari galibi dama zai haɗu da irin waɗannan matsalolin. Wanda su dai ne dama ke taka muhimmiyar rawa. Su ne a gaba-gaba, kamar in ce jari shi ne gaba-gaba cikin ƙalubale wanda mutum ke fuskanta. Matsayin shi na matashi idan zai fara. To ma saurare a nan za mu dasa aya a cikin wannan bangare na rawar da matasa suke takawa a cikin fagen tattalin arziki da fatan an amfana da abin da aka ji a kasance cikin ƙoshin lafiya sai kuma wani jikon. Ya mu koma noma. Ma sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na mu koma noma shiri ne wanda muka saba ka muku batutuwa suka shafi harkar noma da kiwo. To a yau shirin namu zai mai da hankali ne akan batun sauyin yanayin duniya. da kuma yadda kasashen turai suke son amfani da shi domin sake kutsawa cikin nahiyar afirka da a ƙarƙashin wani sabon salon mulkin mallaka za mu kawo muku shirin ne dai a cikin ɓangarori mabambanta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan ɓangaren zai kasance sauyin yanayin duniya ya kasance wata ƙofa ta sabon mulkin mallaka a cikin nahiyar afirka a cikin shekarun bayan nan dai batun sauyin yanayin duniya ya zama mai matuƙar muhimmanci ta yadda ya zama yana shiga cikin ajandar duk wani tattaunawa ta ƙasa da ƙasa da ake yi da wuya ka samu wani muhimmin taro na ƙasa da ƙasa ba tare da an bijiro da wannan batu ba ko da kuwa batun ba na muhalli ba ne to a ƙarƙashin wannan batun ne dai manyan ƙasashen duniya masu ƙarfin tattalin arziki suke son ƙara shimfiɗa ikonsu ƙarƙashin sauyin yanayin duniya ɗin da kuma hanyoyin da za a fuskance shi nahiyar afirka kuwa tana cikin yankunan da duniya take amfani da albarkatunta domin ganin cewa an samu ma'adanai waɗanda allah ya huwa ce wannan nahiyar fiye da kowace nahiya a duniya da ya zama na bisa ƙaddara su ne waɗanda in an yi amfani da su ba za su gurɓata yanayi ba tare da cewa nahiyar ta afirka mata da hannu ko kaɗan wajen jefa duniya cikin yanayin ɗumamar da yake yi wato wani abu ne da ya shafi manyan ƙasashe masu manyan masana'antu to amma a lokaci ɗaya ita ake son ɗan farawa alhakin wannan abu wato ita ce za ta fi fuskantar matsaloli fiye da sauran nahiyoyi rahotanni da dama a shekarun bayan nan suna nuni da yadda sauyin yanayin da yake faruwa a duniya wanda ya kai ga ɗumamar yanayin duniya ɗin yake jefa nahiyar cikin matsaloli kama daga ambaliyar ruwa zuwa kuma fari a wasu sassa a sanadiyar farin da yake faruwa daga wannan matsala ya sa hukumar da take kula da 'yan hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa batun yin hijira saboda ɗumamar yanayin duniya ya zama karbabbe a wajenta wato da mutane kan yi hijira ne bisa wasu dalilai daban-daban da suka hada da yaƙe-yaƙe ko kyama ta addini da jinsi ko wani ra'ayi to amma yanzu an shigar da batun sauyin yanayi a cikin wannan wato batu na hijira to rawar da afirka take takawa a wannan fage na fitar da gurɓatacciyar iska bai wuce kaso hudu cikin ɗari ba yayin da waɗannan manyan ƙasashen masu ƙarfin tattalin arziki suke taka rawa da ta kai kaso 80 cikin 100 wato kamfanoninsu ne ke fitar da gurɓatacciyar iska wacce take tashi ta shiga cikin sararin samaniya ta haddasa matsala shekaru goma da suka wuce an fuskanci wato matsaloli da dama a wannan fage inda aka fara tattauna ya za a samar da kayan aiki a duniya waɗanda za su zama abokan muhalli wato ba su gurɓata yanayi don haka aka mayar da hankali wajen neman ma'adanai irin su cablet irin su lithium irin su aluminium da an san cewa ba su gurɓata muhalli sai ya zamana kuma bisa kadara ta ubangiji nahiyar afirka ce take cike da waɗannan ma'adanan dankare a ƙarƙashin ƙasa wasu daga cikin ma'adanan da duniya take nema ruwa a jallo a yanzu musamman ƙasashen da suke da ƙarfin tattalin arziki da suke cikin nahiyar da akwai magnesium wanda Allah ya ba wa Afirka kaso 85 cikin ɗari na dukkanin wanda ake da shi a duniya. Hakanan kuma Palatinum wanda shi kuma allah ya bawa nahiyar afirka kaso 80 cikin 100 na dukkanin wanda yake shimfiɗe a ƙarƙashin ƙasa a duniya a ƙasar demokuraɗiyyar congo kaɗai tana da ma'adanin cobalt da ya kai kaso 70 cikin 100 na waɗanda ake da su a duniyan nan baki ɗaya wannan ya sa afirka ta zama alƙibla ta waɗannan manyan kamfanoni to tare da cewa nahiyar ta afirka tana da waɗannan ɗimbin ma'adan da suke kwanciya ƙarƙashinta waɗanda kuma sana'o'i da ƙere-ƙere da ake so a ci gaba da yi a duniya suke ɗamfare da su amma ana mu'amala da nahiyar ne ta afirka ta hanyoyin da ba su dace ba maimakon a fito a yi ciniki kamar yadda ya dace sai aka fake da batun sauyin yanayi domin a yi musu kwace irin na barayin daji abinda ake yi shine share fage na sabon mulkin mallaka a cikin wannan nahiya tamu daga cikin hanyoyin da ake bi da akwai yadda ake zuba hannun jari a cikin wuraren haƙo ma'adanan kaɗai wato haƙo ma'adanai kawai za a yi daga nahiyar ta afirka a fitar da su zuwa wajenta ba wai a zuba hannun jarin da za a kafa masana'antu a cikin nahiyar ta afirka ba bankin duniya ya fitar da rahoto da yake cewa kasashen da suke kudu da sahara ba su fitar da hajar da ta wuce kaso 40 cikin 100 masu alaka da albarkatun da suke da su baya ga wawasan albarkatun na afirka da ake yi ana fitar da su zuwa waje maimakon a gina masana'antu da za a sarrafa su a cikin ana kuma cin mutuncin mutanen wannan nahiyar domin kuwa wajen haƙo waɗannan ma'adanan ana amfani da ƙananan yara a matsayin ma'aikata. Rahotanni na ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa na kare haƙƙin bil'adama kamar irin su Amnesty International sun yi ishara a kan wannan batu. Yara ne da shekarunsu ba su wuce sha biyu ba ake tura su cikin ƙarƙashin ƙasa domin su yi aiki sukan kuma ɗauki sa'o'i 24 suna aiki kafin a musanya su ɗan hutun da suke bai wuce na su ci abinci ba su ƙara ƙarfi shi ma abincin ba abinci mai gina jiki ba domin a sake tura su su je su ci gaba da yi wa manyan kamfanonin duniya aiki na haƙo masana wato ma'adanai da ake da buƙatuwa da su. To wata matsalar take tattare da yadda ake wa wasan albarkatun nahiyar Afirka shine shigar ƙasashe masu gasa da juna wajen wa wasan waɗannan albarkatu. dama dai kana da ƙasashen turai da su ne suka yi wa mafi yawancin ƙasashen nahiyar mulkin mallaka waɗanda sun daɗe suna wa wasan albarkatu na nahiyar tun suna yi da ƙarfin bindiga ba tare da nahiyar ta afirka ta amfana da komai ba hatta kai suna ɗan ba da tukuici wanda bai kai ya kawo ba yanzu sun sake komawa da wani salo kana kuma da ƙasa kamar amurka wacce ita ma ta shiga sahu wacce kuma siyasarta da ƙasashen turai ba ta da wani bambanci wajen wawasan albarkatun nahiyar ta afirka kana kuma da ƙasa kamar rasha da kuma china duk da cewa ƙasashen nahiyar afirka suna kallon waɗannan ƙasashen biyu na ƙarshe wato rasha da china a matsayin abokai illa iyaka wani abu ne wanda sai nan gaba za a iya tantancewa kamar yadda karin magana hausa da ke cewa ba a yaban ɗan kuturu sai ya cika shekaru arba'in waɗannan ƙasashe ne wanda a baya tabbas ba su da tarihi na mulkin mallaka a cikin nahiyar afirka amma su ma ƙasashe ne kamar kowane ƙasashe masu ƙarfin soja da masana'antu tattalin arziki da suke son kare maslaha su tasu kaɗai ba tare da kula da maslahar ɗaya ɓangaren ba idan a yanzu suna yin abubuwan da shugabannin ƙasashen afirka suke jin daɗi to zai iya zama kamar lasa zuma ne a baki da kuma share fage na abin da watakila zai iya zuwa a nan gaba da ba zai yi wa zuri'a mai su zuwa daɗi ba don haka dukkan waɗannan wasu batutuwa ne da ya kamata a ce masu bakin faɗa a wannan nahiya tamu ta afirka sun yi nazarinsu idan wata ƙasa daga cikin ƙasashen turai tana da buƙatuwa da ma'adanan da ake da su to a kafa mata sharaɗi ba wai kawai su zuba hannun jari su rika kwashe wato ma'adanan ba aƙalla su kafa kamfani ɗaya biyu sannan kuma su kansu masu ƙarfin arziki ɗaiɗaiku na nahiyar afirkan su shiga wannan fage domin samar da aikin yi da kuma ci gaban ita kanta nahiyar ta fuskar masana'antu masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda shirin namu da ƙwararren lokacin kafin lokaci na gaba za mu dasa daga inda muka tsaya muka sance cikin ƙoshin lafiya. Filin faɗakarwa bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na filin faɗakarwa inda muke zantawa da malaman addinin musulunci da kuma manazarta kan abubuwa da suka danganci rayuwar al'ummar musulmi da kuma irin rawar da addinin musulunci ke takawa ta fuskokin rayuwa ta ɗaiɗaiku da kuma zamantakewarsu game da sauran batutuwa da suka danganci siyasar al'umma a mahangar musulunci da sauran abubuwa da suka danganci hakan sai a biya mu sana hankali a cikin shirin. idan masu sauraronmu ba su manta ba a cikin shirin da ya gabata mun fara magana ne akan manufar addini da kuma yadda ɗan adam ya ɗamfari da shi a cikin shirin da ya gabata malam hafiz muhammad sa'id mai nazari a cibiyar addinin musulunci ta birnin kum da ke nan jamhuriyar musulunci ta iran yana cikin yi mana bayani akan ɗamfarwar da ke akwai tsakanin ɗabi'ar mutum ta halitta da kuma addini sai lokaci mana halinsa a yau ma muna tare da shi domin ci gaba da bayani akan matsayin addini a cikin rayuwar ɗan adam. a matakin farko muna so mu san menene yasa muke bincike game da Allah da siffofinsa da ayyukansa a nan shine dole mu zo da tambayi guda biyu wayanda za su taimaka mana bayan da wannan ansa ta dalilin bincike game da samuwar Allah maɗaukaki na farko akwai tambayar cewa menene ya sanya mutum yake bincike game da samuwar mahalicci da ayyukansa na biyu menene kuma natija da za a girba idan an san mahalicci aka imani da shi aka riki addininsa wanda yake kunshe da dokokinsa da shiryawarsa ga wannan halitta ta ɗan adam da duniya baki ɗaya a matakin farko a tambaya ta farko malamai da dama a cikin littattafai daban-daban sun kawo dalilai na ɗaya da suka kawo akwai cewa domin mu kubuta daga cutuwa da za ta iya samun mu wani irin cutuwa ne za ta iya samun mu wannan yana buƙatar mukaddima mukaddima ta farko shine ɗan adam kamar yadda bahasin ya gabata yana da fidira wannan fidira din tana buƙatar haske na hankali da kuma haske na ilimi wani lokaci cikin hankali baya wadatuwa sai da hasken ilimi wannan ilimin wahayinsu ake yi yakan zo dan adam daga wanda yake sama da ɗan adam yake mahalicin ɗan adam idan haka ne akwai fidira akwai ilimi akwai hankali idan fidiran nan ta tashi neman ubangijinta takan yi nemi taimako daga hankali idan hankalin nan ba shi da haske sakamakon cewa ba a yi amfani da shi ba domin duk hankali haske amma idan ba a yi amfani da shi sai a kira shi hankalin da ba shi da haske an yi amfani ne da wahani ɗimuwa da take samun ɗan adam da sake-saken zuci da sake-saken kwakwalwa sai aka kira su hankali sakamakon cewa suna kusa da shi suna tare da shi da wannan sake-saken kwakwalwa da kuma sake-saken zuciya dukkaninsu sai su nemi wani ubangiji daban wanda suke ganin shi ne ya dace su kira shi ubangijinsu har ma su yi mishi bauta har ma su yi mishi yanka asali ma har sukan yanka mishi yayansu to sai ya zamanto karkashin wannan sake-saken tunani da kuma sake-saken zuci sai su haifar musu da canfe-canfe iri-iri idan suka haifar musu da canfe-canfe iri-iri sai kuma su fada cikin jahilci daban-daban rayuwa ta kunci ɗan adam ya zamanto yana tunani kamar yadda dabbobi suke tunani. To madalla, Malam Hafiz na cikin yin bayani dangane da matsayin addini da kuma irin gudunmawar da yake bayarwa a wajen gina shi kansa ɗan adam da tunaninsa da ruhinsa da kuma yin gagarumin tasiri a cikin rayuwarsa a dukkanin fuskokinta wanda ake iya riska hakan a hankalce bisa ɗabi'a ta ɗanfaron mutum da addininsa da ya imani da shi. A lokaci guda kuma sai suka ga wayansu mutane sun fi mu tunani da hankali sun fi mu gyara na zuci da kuma na zahiri mutane ne kamillu masu siffofi na dukkan kamala kama da rikon amana da son alheri ga mutane da rahama ga mutane da juriya da hakuri sannan ba mu taɓa ganin wani abu na kaskanci na munanan halaye da gare su ba sai suka zo suka ce mana akwai wani ubangiji kuma wannan ubangijin shine wanda ya kama da fidiranmu ta cin masa sai ta yi kuskure ta wani waje sakamakon shaidanci na sake-saken zuci da tunani da ya mamaye ɗan adam muka ga kuma ba ma kawai sun yi da'awar shi ba a sun dage wajen bauta masa bayan sun dage wajen bauta masa sun kira mutane akan wannan bayan sun kira mutane akan wannan sun fuskanci dukkan tsananin rayuwa a kai ta yadda dokokin nan masu wahala nasu sun ɗauke su ƙari akan wannan dokoki sun ɗora wa kansu wasu umarni daban-daban kamar misali wajabcin sallar dare wajabcin azumomi a na kwanaki ayyanannu sannan kuma sun yadda ma a kashe su a kan imani da wannan ubangiji maɗaukaki to a yanzu a hankalce gare mu ba zai zamanto wani abin izina ba da kuma alal akalla mutum ya ɗauki matakin kare kai ne ya zo ya rusuna ga wannan maganganu cewa akwai ubangiji kuma ya shiga cikin bincike kan wannan ubangijin nasa ya san siffofinsa da ayyukansa domin ya samu gamsuwa da samuwarsa da wannan siffofi nasa da ayyukansa kamar da yadda yake a sha'anin rayuwa da mutum zai ga mutum wani ya taho da gudu da mota yana cikin safara yana cikin mota za shi wani gari sai ya ga wani da gudu ya dawo yana zuwa sai ja birki da ƙarfi sai ce mishi to ka sani fa akwai yan bashi a hanya suna nan suna kawo mutane suna kwace musu dukiyoyi kana ganin wannan mutumin da ya gaya mishi haka shi wanda aka gaya haka wanda yake cikin tafiya zai ce to barin da ya wuce kawai ba komai ina hankalinsa zai ce masa alal akalla idan baka yi ba to ka ɗau matakin abin da ake taka tsantsan domin idan ya kasance wannan mutumin ya yi daidai to ka kiyaye kanka idan ya kasance ya yi kuskure ne to shikenan ka dai cutu ba Allah kalla ka samu lafiyarka wannan ne cikin abin da wani ne wanda yake inkari yake musun samu ubangiji daga cikin mulhidai da ya zo wajen imam rida yana so yi magana da shi game da cewa babu Allah imam rida yana shigowa sai nuna min shota karama babba mai girma imam rida ya faɗi abin da ke zuciyar kurasani ya ce ya kai kurasani idan ya kasance abin da kuke cewa daidai ne wato babu Allah da mu da ku mun zama ɗaya domin sallar da muka yi da hajjin da muka yi da azumin da muka yi zakar da muka yi muka yi sadaka muka taimaki mutane ba zai cutar da mu ba tun an mutu ba za a dawo ba ko babu Allah ba lahira amma idan maganar mu ita ce daidai cewa akwai Allah akwai lahira to mu mun tsira kun taɓi wannan ƙarshen takatsantsan kenan da hankali zai ce mutum ya To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai idan Allah mai kwa da komai ya kai mu mako na gaba za a je mu dauke da ci gaban shirin. Kafin wannan lokacin a madadin waɗanda suka taimaka wajen haɗa sauti da kuma shi Malam Hafiz Muhammad nake muku fatan alheri a tarbe mu a shiri na gaba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa amsoshin fikihu. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu. inda ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran juyin halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Khamenei Allah ya kara masa yarda kuma a shirinmu da ya gabata mun fara gabatar da tambayoyi ne kan hukunce-hukuncen wurin sallah sai lokaci ya mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba sai a gyara zama don jin abin da shirin ya kunsa kamar haka. tambaya Idan akwai masallaci daura da Husainiya, shin ya halatta a yi sallar jam'i a cikin Husainiyar kuma shin ladan sallolin biyu daidai ne? Amsa, ko shakka babu fallalar yin sallah a masallaci ta fi fallalar yin sallah a wani wuri, sai dai babu wani hani a shari'a akan yin sallan jam'i a Husainiya ko kuma a wani wuri na daban. Tambaya. shin ya halatta a yi sallah a wurin da ake kiɗar haramun ko a'a? Amsa, idan ya kasance zai zama dole sauraron kaɗe-kaɗe da ake da ke haramta, to bai halatta a zauna a wurin ba, sai dai ana ganin sallan ta inganta. Idan kuma har sautin kiɗan yana haifar da ɗauke hankali da nutsuwa, to yin sallah a wurin makaruhi ne. Tambaya. Shin menene hukuncin yin sallar waɗanda aka tura su wani aiki a cikin jirgin ruwa ta hanyar kwale-kwale kuma lokacin sallah ya yi ta yadda idan har ba su yi sallah a lokacin ba ba zai yiwu su yi sallar a lokacin ta ba? Amsa A yanayin da aka ambata, dole ne su yi sallah ta kowace hanya da za ta yiwu gare su, ko da a cikin kwale-kwalen ne. Yanzu kuma za mu fara bayani ne kan hukunce-hukuncen masallaci kamar haka. Tambaya Duba da cewa ana son mutum ya yi sallah a masallacin unguwarsu, shin akwai matsala wajen barin masallacin unguwar da kuma zuwa babban masallacin gari don yin sallan jam'i a can ko kuwa? Amsa idan mutum ya bar masallacin unguwar domin ya halarci sallar jam'i a wani masallacin musamman babban masallacin gari to babu matsala akan haka tambaya menene hukuncin yin sallah a masallaci wanda wasu da suka halarci gininsa suka ce sun gina wa kansu ne da ƙabilarsu amsa da zarar an gina masallaci wannan masallacin bai keɓanta da wani mutum ko dangi ko ƙabila ba a'a duk musulmi na da haƙƙin yin sallah a cikinsa. Tambaya Shin sallar mata a masallaci ne ya fi kyau ko kuma yin sallah a gida? Amsa Falalar yin sallah a masallaci bi ta kaita da maza ba kawai. Tambaya A halin yanzu akwai katanga mara tsayi tsakanin masallacin harami da wajen tafiya tsakanin safa da marwa. Tsayinsa kusan rabin mita ne, faɗinsa kuma mita ɗaya. ya haɗa tsakanin masallaci da matafiyar safa da marwa shin mata a lokacin al'adar su da yake baya halatta gare su su shiga cikin masallacin harami za su iya zama a kan wannan katangar amsa babu wata matsala a ciki sai dai idan suna da tabbacin cewa wani yanki ne daga cikin masallacin tambaya shin ya halatta motsa jiki a masallacin unguwa ko kuma a yi barci a cikinsa menene hukuncin hakan a wasu menene hukuncin hakan a wasu masallatai amsa masallaci ba wurin wasanni ba ne ko motsa jiki wajibi ne mutum ya nisanci duk wani abu da ya saba wa matsayi da martabar masallaci kuma yin bacci a cikinsa makaruhi ne tambaya Shin ya halatta a yi amfani da dandalin masallaci don wayar da kan matasa ilimi, al'adu, aƙida da ayyukan soja, wato darussan soja? Menene hukuncin yin waɗannan ayyuka a cikin irin masallaci da ba a amfani da shi, bisa la'akari da ƙarancin fili da aka ware domin hakan? Amsa. Babu matsala wajen samar da azuzuwan ilimi da makamantansu. matuƙar ba su saba wa matsayin masallaci ba kuma ba su takura wajen gudanar da jam'i ga masu ba babu matsala a cikinsa. Tambaya A wasu wurare musamman a ƙauyuka suna gudanar da taron aure a masallatai wato a gida suke yin raye-raye da waƙe-waƙe amma suna cin abincin rana ko na dare a masallaci shin wannan ya halarta a shari'ar musulunci ko a'a. amsa. Babu matsala wajen ciyar da waɗanda aka gayyata a masallaci akan kansa. Tambaya. Shahararrun kamfanin haɗin gwiwa suna gina unguwanni kuma da farko sun yarda cewa waɗannan unguwanni za su kasance da wuraren taruwar jama'a kamar masallaci. Yanzu da aka miƙa rukunin gidajen ga masu hannun jarin kamfanin. Shin wasu masu hannun jarin suna da damar janyewa daga yarjejeniyar da aka yi a baya suna cewa ba za su yarda da gina masallaci ba? Amsa. Idan kamfanin ya amince da gina masallaci tare da yardan dukkanin mambobin kamfanin kuma aka kammala ginin aka sanya masallaci a matsayin wakafi. To janyewar wasu mambobi daga amincewa da suka yi a baya ba shi da wani tasiri. Amma idan wasu daga cikin mambobin sun janye izinin da suka bayar tun farko kafin a sanya masallacin a matsayin wakafi. to gina masallacin da kuɗinsu a filin da na dukkanin mambobi ba tare da yardansu ba bai halatta ba sai dai idan ya zo a cikin yarjejeniyar da aka kula cewa duk mambobin kamfanin sun ware wani kaso na fili na kamfanin domin gina masallaci kuma mambobin kamfanin sun yi aiki da wannan sharɗi a wannan yanayi ba su da ikon janyewa kuma janyewarsu ba shi da wani tasiri tambaya domin ƙalubalantar yakin al'ada. Mun tara ɗaliban firamare da sakandare kusan talatin a masallaci domin kafa ƙungiyar waƙoƙi. Kuma abuta wannan ƙungiya suna samun darussa daga Alƙur'ani mai girma, hukunce-hukuncen musulunci da ladduban musulunci, gwargwadon shekarunsu da matakinsu na hankali. Menene hukuncin yin hakan? menene hukuncin ƙungiyar da ke amfani da kayan kiɗa da ake kira organ menene hukuncin yin gwajin sa a masallaci tare da kiyaye dokokin musulunci? Amsa. Babu matsala wajen koyar da Alƙur'ani da hukunce-hukuncen Musulunci da ludubansa da horas da waƙoƙin juyin juya hali da na addini a masallaci. sai dai a kowane hali wajibi ne a mutunta matsayi da alfarmar masallacin tare da nisantar ayyukan da suka saba wa matsayinsa da kimarsa kuma bai halatta a takura wa masu sallah a cikinsa ba. Tambaya Shin akwai wata matsala ta shari'a game da nuna fina-finai da ma'aikatar shayarwar musulunci ta Iran ke rabawa a masallaci ga masu halartar taron Alkur'ani? Amsa. baya halarta a mayar da masallaci wurin nuna fina-finai, amma dai kuma babu laifi a nuna fina-finan addini da na juyin juya hali waɗanda suke kunshe da ma'anoni masu fa'ida da tarbiyya a wasu lokuta. Gwargwadon bukata kuma daidai da ra'ayin limamin masallacin tambaya Shin akwai wata matsala a shari'a game da yaɗa kiɗe-kiɗe da murna na bikin haihuwar ma'asumai amincin Allah ya tabbata gare su a masallaci? Amsa. a bayyane yake cewa masallaci yana matsayi na musamman na shari'a idan gudanar da kiɗa a cikinsa bai dace da matsayinsa ba to haramun ne ko da kuwa waƙar ya halatta tambaya Yaushe ya halatta a yi amfani da lasfikar masallaci waɗanda ake jin sautinsu a wajen masallacin? Menene hukuncin watsa waƙoƙin juyin juya hali ko ƙur'ani mai tsarki kafin kiran sallah? Amsa. a lokutan da ba zai zama cutarwa da damun makwabta ba da mazauna yankin. To a nan babu matsala sanya karatun alkur'ani mai girma na wasu daƙiƙoƙi kafin kiran sallah. Tambaya Menene ma'anar babban masallaci? Amsa. Shi ne masallacin da aka gina a gari ko ƙasa domin haɗuwar mafi yawan al'ummar gari ko ƙasa ba tare keɓanta da wasu mutane ba ko wata ƙabila ba. Masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato, a nan ne za mu jalin zamunsa, sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa. Ku huta lafiya. أقولها لا إله إلا الله أعيدها لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله Masu sauraronmu, Assalamu alaikum. muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 da 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato 6 da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka, Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram. da kuma garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadez za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili takwas. 9,500,6,54,86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya.